daga cikin jerin mutanen da ba su da adalci da himmata wajen shiga cikin sahun ko jerin mutanen da suka tsaye da adalci sanin kyanki ne an umarce ni don auri mace daga biyu ko uku ko hudu idan ina ganin ba zan tsaye da adalci ba to sai aka ce na yi daya da ba na son haka a kuma na son kasance cikin marasa adalci yana da kyau Allah muke albarka amin lokaci jan lokaci ba ka tura wakilan ka kawai sai a ɗaura muku aure kuma da yake dama tun da wurin aikin ɗaya ta fahimce ka ka fahimci halayenka ka gani ba wata matsala da za a samu mun gode ma a ba na da arziki Allah ka da girma ko za mu kowa

baki da aka ci to kinki wa kwano da aka shi ne shi yana da iko ya sa ko ya hana a sannan kuma shi sarki gida idan ba bayansa ba shi da iko motsin kawai akwai da zariya abin ya ci wata ce daura an ba sanar da ita ka kike yi shi a tsari masa aikin kar a yi da aiki ga masa wurin ne Allah ya rabu sarkin gida 是吧？怎么样？怎么样？怎么样？都开心吗？难过吗？没事。不然之前怎么可能有这样的差距啊？我期待国乒再强大，我期待进步和崛起。你满怀对国乒的骄傲和坚定。 ina so ki ɗauki na bima tamkar yanki uwa ɗaya uba ɗaya ki yi ƙoƙarin kare mutuncin da ki girmama mata, ki tsara abin da zai bata

ai an gama alhaji ba ma ran zuwa da yanzu a ina da ke yanzu da a wajen farkon zuwa da ke fara yaya to kwana na wuce ka bayan fito Kwana astounding it. I've been driving here. You're my hero. Mm-hmm. You know, when I put on the, I'm going to survive, you know. kuma kika san agogo haka yake wajen aiki kullum shi kenan aiki ba hutu tun da na zo gidan nan na tsakanin ki da kishi yanzu da ya ba ta kyau da jiji da kai ko a ko tun da na zo gidan nan na haɗa ne wani nasiha shi ke nan lafiya kalau muke zaune ba sa'a ba fitarwa. Ashe ne kika tunani? da inda tunani kuma jini a shi yanzu da ke ta musu ba shi akwai da so da ta wuce ɗakin mijina ana ba ki tuna ne ko hannu to kafa zan yi ko kuwa ta ji an jima kin ji sai ni ba ta da ai to ka da gida

Maria. mutane ma sun kita ai tsinken da kare na shi so ne maka ido kuma hausa sun ce maka shanka sai ya raɗe ka sannan yi maka illa ai ga illa nan kin fara gani ke da gidanki amma abinci sai kin roƙa ai tsarin sarkin gida ne akwai tsarin da ya wuce na mai gidanki ai dokan mai gidanci akwai wata doka wacce ta wanda zaki shimfiɗa ashe ki cika ba ilimin ki kwata-kwata bai yi amfani ba zan yi abin yi a bar batun sarkin gida wannan karamin alhaki ne in za ki iya tunawa aure na shida yanzu na bakwai nake kokarin yi to ba wani abu ne yake fitar da ni illa sharrin kishiya yanzu duk inda na samu na dafi na dafi ne shawara ka kullum in ko baki fitar da ita ba ita ta fitar da ki zance haka yake

kwana biyu ba a ganin ki da zai ka gani tun da kullum kana kuma dojin a school ba ka son zuwa makaranta a ba an gaya nake ni kamar ki zan dinga zuwa yana tan da din class sarki to kamata ai na riga na gama ni na sai exam na riga na gama ta attending din class sai dai ku amma ba da yin ba ki ne ki ne ki ta gaba da attending din class kin san ba da matsala da ke ha wallahi tallahi shawarar da zan baka ka ci gaba da zuwa makaranta saboda gaba idan baka ce ban za ka sha kuka ke ne tambe da zamu kina akwai san naki hmm, shi ma akwai kama da shi ka dai gane Thank you. salsa. Ya ce bai sani ba ana nuna mutum kusa da gadara a cikin gida. Okay. wani abin da aka yi yau ya ke tafiya shi ne yake tafiya ba ba zan kuma cin jagwalgwalin yara ba ko kuma zan kuma cin girkin wata ba kuma ina buƙatar mutum so kamar yadda wasu suke da ya ce aiki a dukkanin kayan da ke cikin gidan nan kuma tana da iya barci gaskiya ne a ba wani zara abubuwa ne suka yi yawa shi zai kika ji zuwa an yi nan na abu saboda na san wataƙila ka canza sheka ban canza wani sheka ba a duk lokacin da ne miki alkawari to ana samun wani akasi an yi nuna ita ka canza su sheka saboda ka ce ban da fashin ne kana zuwa tabbata kana zuwa ina hanya gani nan yanzu yanzu nan ka ki tsinko uku da ki tsaya zai zin nan za ki gani duk sai kawai da shiru a wai aiki tsara ba shi kenan ba zan ce miki amma a duk lokacin da ce wiki 5 to 10 minutes ina zuwa ina fitowa sai ki ga wani akasin ya faru ko a lokacin abbe sani wani abu ko kuma wani abu ya tsaye da ni idan a cikin makaranta ne ke. to bai da kuce kana hanya fa haka wani lokacin da duk kika gana yawan nan magana akwai matsaloli na gida akwai fasirin nawa akwai kuma na makaranta kuma yaron nan da na ce miki gani akan hanya ba ni kaɗai ba ne shi a lokacin ma kai kaɗai ne ok kai da sahi ba kai ne ko saboda in baka manta ba a lokacin kasin ya ce ma kai da waye a wurin saboda na ji kai kana wata da kafin ka ɗauki waya tsaya ke shi ba wata da yarinya da muke so ya rita cikin makaranta ba ba zan miki musu ba ina da friends mata da yawa amma ba wani abu kwarar alaka tsakanina da su ba soyayya ko fahimta na san na yi shi ni da abin da nake bukata afuwa da inda soyayya gaskiya take ba a yi fushi a cikin ta sai nake gaya ma ki ga ni abu da na taɓa da abokin namiji Bari kana da mace. Muna sani. Idan baka manta ba, idan wani lokuta da na ganka da ita nan nan. Kai shi ba budurwarka ce kace wani a'a kawai in shari wallahi ba budurwarka ba ce. Bai kuma ka san duk inda ka ga masoya. ka san masoya ne sai akwai abu kaza a cikin gashin ta dan shi ya saka yanzu ma da sassafe don je kasa bacci shi kake ganin da sassafe na zo ko waya ba ko ce bari zan dan da sassafe kin bayyana ni kai na ina jin an ce kansu kuma ya fi na matsi na daga ko to ka kai ɗin ne babun tsari da kowaye yanzu an yi a farko wasu ɗan abubuwa da zo da su kati na ba da haƙuri da su ɗan gift da haka da idan dai hankali ke ƙara kwantawa ga su na amurta wurin ɗan gobe ke kwanci. to wurin duka gaba da an tsara zuci. jummai na ji daɗin ganin ki don saura ka ɗan gidan ki daga ofis a sai na buga miki wa wayar ki arfi ok na rufe ne saboda za mu zauna mutum da aiki ɗin ok to lafiya kike nema na eh. shawarar ki ce ta fara aiki domin jiyar ka ido na ne mai kicin kicin a cikin gidan nan na gama kullum makullin su ne ma na mallaka an ce miki makullin su makullin miji ne ba na shi nan ba dinki ma yanzu da kan nake yin nawa ba na cin nasu a aikin banza ki kai ai idan ba wuta kika kunno ba to ke a kunno miki tun ne ban gane ba wuta kuma kwarai wuta amma ba wutar gobara ba an ce dai makullin su na hannun ki ko a shi kuma wani to ai abincin gida kina da iko kan shi kenan ko shore da fata wato sai na tabbatar da cewa ni na fi ki damuwa da ke karan kanki haba tauraron abokin ka a'a kin fara ko bayyana kana haske ka suka tsamma abota wani kuma kina son kiwo cewa kin fi ni baki ne kuna ji mu je gida Thank you.

Oh, no,

mana haka shi shi fa ba auka ne shi yi na ɗaya shi yi na biyu to kai ki kara da dole ke bari ya wuce daga ke har mahaifiyar da ku ce kan ba kuma a rasa wanda zan kishi a ƙasa sai da na tsohon mahaifin naku haka kika nace mashi da so da kin kyawa kin ce ni ne haka Cho ba da rashin tarbiyya ko za ka tare mata ne an ce ai kai da ku je kana magana kuna magana ko kuma tare ko ina kai ba abokan 起き不破回来的格玛萨，所有的自己打打。我把你，我不能打，我不能打 ta ubanku ce mama sun yi ayyar ta mutunci kullum ta zage ki ne mutum mari umma wannan ba yanzu shi kenan sai mu zuba mana mutunci in kin ki ba zai ki ba ki kama da isa. kai da kaja ita na gari baya fice yau umarnin iyayensa kuma ko mahaifinku bai yarda ka sanar da shi ba tashi ku bani da mota da ne ce na sa imrana sai dinga koya miki Allah ƙara buɗe wallahi ba zai yi ba ba ki hankali wani ya dabbanci ba. yi ka ce haka mana ka zaɓe ta ka siya mata mota saboda iya makirci idan ba ki sani ba da yardarta da amincewarta na aure inda da tana da bakin ciki ko akwai wani kyashi a zuciyarta to da ba ki shigo gidan nan ba kawai daga cewa akwai mata mota sai abin ya zama kuma eh, wani abin surutu da rashin ciki. alhaji tana da gaskiya shafa kai za ka zato mai adalci a tsakaninmu motar ta kuwa da kudinta ta saya wannan kuwa kai ka siyo saboda haka ni dai na haƙura ki ajeji da shi mun munafuka a rubunguma shi ba ki mutunci ba abu ke yin kamar Abu ne. kiranya ah, ka kuma da zai zai wani kirki ya ga sai da biya ta a ba yin kamar su wannan girman ka

सुहासी भक्ति मुझे हम बसी na shawarci umma wanda muka yi da ita haba ko sai ba an taɓa wasa ba dariya Thank you. kyauta ruwa ne na kuma ba na san mutum na ba wurwurin ku tsadaranta kuma shuruɗin ku ya bada ne ne ne yake faruwa abubuwan da suke faruwa cikin gidan sun ƙazanta ba fahimce ta ba abba tun daga zuwa an titani gidan nan ko wani gidan nan ya sauya wani abu aka yi abba duka gabaki ɗaya mu ba wanda ya wuce hantara zagi da cin mutuncinsa ta kai ga har da marin umma mari ƙwarai ko abba ga horo da yawa amma duk wani abin da ake yi umma ta ce kan mu faɗa ba idan har muka faɗa ba to tabbas yaran mu ya ɓaci to ina zuwa waye da wannan daga alka ɗan titanici Thank you. ji labari ko so ɗaya na auro ta don ta fata wani a gidan nan amma saboda rashin mutunci da gogewa da iya gege da kuta da mutu da mare ki sannan ke ke fice kar a gaya mu saboda ne to ba ta da daga wato kun ta sami Alhaji kakka yi mata magana hakuri za ka yi ai bata wuce a mata nasiya ba idan ka ga dan uwanka cikin masifa ai bai kamata ka kyamace shi ba gaskiya domin bai dace a ce ya san matar su uwar gidan ba ta da ɗabi'a mai kyau kuma zai ɗauki ɗan mutane ya kai ta a lalata mata abin kan an ba ma ki sosai zai so ta a yi zama wa wasu to ina na zo wani shirin ce da ce mana wajen ƙarasa wannan aikin to sai kowa a shi ana da tona ko da kuma zai aka kama da shi har kashi uku na farko rashin zuwa aiki da wuri na biyu sa hannu da ne akan wasu takarda ta mutu suna zuwa sannan na uku sauri rashin kunya kunyan a sai wane masa ke da karshe ma har mari ya sha na ji ma shi sai shi ne ne. to shi alhaji ne yace shi ka mun takarda ina gida a zaune ka mun takarda oh kin gani kenan ashe da shi aka haka aka haka baki aka kore ki daga aiki ya fi son ki zo ki zauna da jahilan matarsa kuna zama kashe wanda ke ba ta aiki ita ba ta aiki eh, kin gani ta haka ne dama da ita da 'ya'yanta suna yin wani gani ani saboda ganin irin shigar da nake yi ta alfarma to wallahi daga ita har su dukansu wallahi sun da zaman lafiya a gidan nan wallahi sun yi sallama sun gani ta haka ne dama da ita da 'ya'yanta suna yin ki dube ki fa ga ki kyakkyawa ga ki kin kwalliya ga ki da kuɗi ga motar shiga ko yau kika fita daga gidan shi zaki samu mijin da zai aure ki da kyakkyawan an haka nake son ki wajen bada shawara ai ko ba komai ina so ki zo gidan na a kankari ko ba komai za ki bani shawara kin ga ni tsaya miki wani abu da kin gaba na bora bana kawa da bora bana shiga ɗakin bora na da bora sai akan ciki akan titin ma sai in ya zama dole haka kawai ki miƙe ba kamar gawan sababi ana miki cin kashi a kawai da ta haka zai gida zai ki zai it. ciyar basira tunanin ku da zai ne baya zuwa ko'ina kuma kwakwalwar ku kamar ta kifi take tun dai ne karatun ba babban da ke kuma mata suna su tara haka sunayensu ma da halayensu shi ma suna ya tara kisan wannan to Allah ya sa su to to wannan kuwa a dan dace Allah ya ishe ka illa kai haƙuri haƙuri kawai za ka yi na ji amma ai kishi ba hauka ba ne na san kishi halak ne tsakanin mace da mace akan wanda suke so haka akan wa mai mazan kishi halak ne domin ko duk namijin da ba kishin matarsa ta suna annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba matan nan a girma ba girma na ce ba in duka ne ba iya duka na za ce ba dan tana kishi da mahaifiyar mu me zai sa ta ringa ci mata mutunci ko a gaban mu zai tana matar mahaifin mu zuciya ba ta da gashi wata ne za a abin da ba daidai ba naji haka ne amma ka san dole ne a cewa mijin iya ba kai ba abin da ya kamace ka ba illa ka haƙuri sun kai ka san namiji ne sai dai a yi fatan kai addu'ar Allah ya kiyaye kuma tsare kuma Allah ya shirye ta shi ne kawai amma don Allah ina roƙonka don Allah don Allah ku daina wannan tunanin. Na shi, you. idan har baka daina ba to ni ma kana so ka jefa ni a cikin irin wannan halin kenan idan har baka son fushi na ko bacin raina ka su kiran ka mu zauna lafiya Mamku, na biyu ga Allah ne. Na yi so, ya haifar su, kawo ce, ka ɗumin dariya. <laughs> kaga har na ji daɗi a raina Inna lillahi wa inna ilaihi Ko da jin 因为我们整个早上的都是等级是怎么在清洁呢？我那你就怎么还说那个？那就是聊后，谁后那个太聪明了。an bu malamai an bu bokaye an raba a da ya Islam na ga shi da ni ba san mutunci ba ko ba ke shi wato ni ne ne ta take ni ki da buka baki ta ce mai ta ce yanzu ko to da da mun zan ne ki mijin ta ce zan kuma tabbatar miki ni mijin ta ce ne ni a zai ba ba ni ba za ki ba da kuma mutaka yansun da nake nake zance haƙi zuwa rayuwa tsawon rayuwa duk sanda ta fi yin laifi magargama da wannan ki ko bai kai wannan ba ya wannan na ba ki izini ki sake ta saki na ne na zama ta ce yanzu in ji auren ki tana hannun ta Thank you. ki yin wa'azi sai ki bari idan ya'yanki sun zo sai ki ci gaba da yi wataƙila su sa ɗau gaskiya dai ɗaya ce kin binta ko halaka ne Thank you. kin ji nan ku da zuwa ina kanwa taki ne tun da muka zo ban ganta ba ko bata taso daga aiki ba a ta taso ina jin bacci dai take yi tsofaffin munafukai dama kuma ce ba ku gidan nan to na ku da aiki na wace ce kuwa ban da kalli Thank you. sarkin gida alhaji ya iyakance maka wurin aikinka don haka kada ka kuskura ka shiga cikin gudun da ba ke kuma don ba kyale ruwa ba Nan ta yi abin da wuce kan ba ya koma kan iyayenmu kefin na saki ni saki daya saki lallai yau zan gudanar saki a nan gidan Na saki ta ne sakamakon rashin kuma da ke yaba da yanzu. Ƙarya ne. Allah ne zai a na ba. Kaso, ni ne yarda, ni ne izini izini ya yi wannan. Ka kai mu kai. shekarun mun ma na ƙara da izar duk da abin da ta yi da ban ji daɗin sauran yanke hukunci ba kin kuma ta ne a ta kin yi daidai kenan eh ba ki da basira kin fi so ki zo nan mu zauna gida tare don haka ake yi ita mahaifiyar ta ke a ita ma da su da can yi kamata a same ta ba nan ba to kuma ma yanzu babu basira eh saboda Allah kina budurwa ma aure da kyar ya samu kuma sannan yanzu to kin fito to in yanzu auren ya mutu to ke kuma zaki kenan sai ka nawa malam yanzu kun da kake gani ina aka taɓa ganin mace ta saki mace yar uwarta to da Allah saurara da Allah ba na san shi. ai mace matar arziki ita ce matar da take bin mijinta kuma idan ya bata takarda ya ce ta ba abokiyar zaman ta ta bata to shi kenan ta yi da izinin mijinta ne ai izinin mijinta shi za a duba domin ta aikata abin da mijinta ya mata izini to sai me shi ma da baki shi ya ce ya kara da ya sai shi kenan ma ba a gane wancan ba ana gargadar fahimta to yanzu wannan tawon a ɗauke shi ya isa sai kusa kuma na yi wallahi ne yanzu abin da yake damuna tun da na fito nake zauracin nan kulliya ba irin wacce da ni ba amma har yanzu ko mishin shi to ai ba haka zaki zauna ba tashi zai ci ki fito da kuɗi kai malam ya baki maganin farin jini ni kin ga saboda farin jini na zaurawa har gudun sa nake yi kuɗi kamar nawa eh to kamar dubu goma ma sun isa a fara a gwada a gani isa abin da ce shi kenan zan ɗauko miki amma da kun taɓa kiro yi umma ta gani haka zan bari yayi yadda ya kamata <laughs> やる気Alhaji, dama ina da wata shawara. A'a, yau gida sarautar mata. A kan walakin bin musaya a kai guda a waro goma sai in mai gudan ya yarda. <laughs> Ina jinki. <laughs> kallon shi ke ne nace me zai hana ba za ta wakane a huwa ba ka dawo da ita tunda kaga har yanzu bata samu wani mijin ba kuma ko aikin ma an ce ma ba ta yi aiki a gaskiya jimmai na gaji da gafarasa ban garba kuma haba ta ne kan hau jakin a kai kai can na in za a samu raka ko ta kame a haushi in kuɗaɗe na gwalagwalai na mota ta duk sun ƙare shakura ne ina kuma min yake a nan <laughs> haba kawai ne na yi ta wuce alkawari

ajizanci Allah ya da kusa ta ƙara sarkewan baki da ita zai ba ya tafi Yes. ki ba komai insha Allah ba wani abu na ce ke shuru ya isa Yeah, yeah, yeah. an yi miki izini kin fitar da ni ka samu izini kama yi ba ki izini ki rike min hannu izini ne